الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجه إلى مدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل محدثة بدعة wa وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله وإياكم من شر البدعة وأهلها bayan Allah a makon da ya wuce muna magana ne akan daya daga cikin sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda ke neman gaskiya don ya same ta shine akan wannan duk wanda ya ikhlasi cikin niyyarsa ya zama abin da yake yi Allah yake nufi Allah ko ba zai kunyata shi ba a wannan bayan kasa haka a gobe kiyama ba zai kunyata ba in dai Allah ya ce ba wani abu ba alqur'ani ke cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun in dai Allah yake nufi to ko da ka afka cikin wani wuri da sunan barna da ikon Allah zaka dawo titi za ka dawo hanya salman farisi saboda sanda ake miki kuma kulle ta ake a gida ya zama babu abin da yake yi sai bautar wuta don ya kware a kanta ya zama ya iya ta har ba a buƙatar shigowar wani abin bauta sabo don kada ya ruɗe da shi in ba wannan ba cikin iko na Allah da ke gaske ne ke nema man talabaha wajadaha duk wanda ya nemi gaskiya zai same ta sai dai ya zama ya sanya ma shi kiyayyar gaskiyar saboda soyayya ko alaƙa da suka kulla da shaidanin da ke bin sa a jikinsa dan manzo abin da ya gaya mana sallallahu alaihi wa sallama kowane ɗaya daga cikin mutane akwai shaidanin da Allah ya haɗa shi da shi shaidan ke taimakawa ka barna sai bayan ka gama sai baka wuri sai ka ji kana yin nadama nadama da ba ta da amfani dan ba ta iya amfana ma komai shedan ne ke kiran ka zo mu je ka yi kaza shedan ne ke maka alƙawari da za ka yi kaza za ka samu kaza an gane ko ya iduhum shaytan shedan ne ke alkawuranta maka da za ka kashe wane da ka ribauta ba sani ba a shekaran jiya ko jiya wa'in sun gani a gari ya waye wata mata ta kashe mijinta akan zai mata kiciya ita kadai ce an shekara ka zama mata ɗaya ya ɗauki shekaru bai ƙara ba to in zai ƙara sai an yi dambe to zai ne ake bala'i har ta yanka shi menene ya kai ta haka haka shawarar ta ɗan ne wani na gaya mata ne ta zaki haka da kin gama wa ma ya idu kuma shaitanu illa gurura Allah ya ce a'a ba fa abin da shaitan ke gaya muku ko muku alƙawari sai ba sai ruduwa ruduwa da ba ta da amfani wani ya bugo mun daga mara shekaran jiya ranar lahadi ta wuce ina katsina na je sadi university ne musu lakta da safe na yi ta mata da dare sai da dawo gida sai wani yi labarin na je sai yi min taxi na ce mun ga wani mutum a maradi ya yanke wuyan uwarsa ya rike a hannu uwa ta haife ka saboda neman duniya kan shawarar shaidan wa zai kawo wuyan uwarsa ita ni ne ka kawo kuma ya zama kiliya kisa shedan da shi da kai babu ranar ta wuta sai in kan wallahi kullum aiki yake kullum aiki safa da yamma saboda haka mai neman gaskiya ya sa ido ya neme ta kuma ya neme ta ta hanyar da ake nema kai neme ta inda ba ta nan in kana neman ka je ka ga kaba to maka za ka a amerika ba ka'aba in ka je ingila ma ba ka'aba zai yi waje akwai dutse kato amma ba irin na arfa ba wanda mala'ika ya sauka a kan shi ba irin wancan bane so duk inda ke neman gaskiya ta hanyar da ake bi a neme ta za a same ta bi idnillahi maula azza wa jalla amma idan ka neme ta ta bagiran da ba nan ake bi a same ta ba za ka sha wahala Salman Farisi ya je gona ko an tura shi zuwa gonar babansa saboda aiki ya yi mahaifin yawa bisa ya ɗauki lokaci bai san abin da ke gudana a cikin gari ba rannan aka tura shi ya iske mutane na wata irin bauta saɓanin ta wuta ya tsaya ya saurare su ya ji mai suke cewa kuma ya fahimta ya tambaye su ina ne asalin wannan suka ce mai tam siriya mafumin zaccen da zan je yanzu zan sami irin inda mutanen za ka same su har magariba ta yi bai je gona ba bai dawo gida ya gaya mahaifinsa abin da ya aike shi ba da yamma ta ya dawo gida sai babansa ke tambaye shi ina ka je ka tsaya ya gaya mai gaskiya don ita ƙarya ba da amfani in ba a wuraren da ake yin ta ba akwai inda ƙarya take zama halal amma mafi yawa abin da muke a duniya ba ubangiji ya halta da ita ba an kalle ku umu ƙarya kawai don ku ce na iya ku zaɓe ni wallahi ƙarya ce an tambayi manzo salama me zan yi al'umma su so ni ba ya gaya mana ba me zan yi duniya Allah ta'ala ya so ni ba ya gaya mana ba ya ba za mu yi wancan ba mai shiru mu tsaya dan mu samu haƙuri ya zan yi sai an bani lokacin da Salman Farisi yake neman gaskiya da waye shawara kawai tunani yayi babu wata hanya da cin nasara a wajen Allah in ba gaskiya kama ba shi ke tsaya babu wata hanya da ake bi a samu cin nasara a samu zaman lafiya da Allah babu wata baraka tsakanin shi sai in ka rike gaskiya amma duk abin da ka rike na gaskiya wata za a ji kunya wata sai dan ya janye jiki ya kare ka kana kuka kana ce bai zani ya ce a riwa ruwana ta gani ne wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'd al-haq shaitan ne zai huto yana gaya ma gaske da baka so a gobe kiyama ran da ubangiji ya gama hukunci isa dan maryamu zai magana haka nan kuma watan iblisu ma zai magana zancen iblisin ne yake cewa ka ambata musu lokacin da shi ke gaya mu al'umma a lallai Allah ta'ala mahalicin mai baku ku ruwan sha da iska da ni'ima mai baku ku da wurin kwana ya amince da ku daga tsoro ya baku ku abin da za ku ci ya haramta muku yunwa ya yi muku alkawari a duniya ku yi kaza shi ya ce ku yi kaza sai ni ku zo daga baya wa an ne muku sabon alkawari wanda bai da amfani fa akhlaftukum na sabar da ku daga alƙawarin Allah ku karkace ku ba abin da Allah ke so kuka binawa ma'ana bi masarjuku ni fa yau a wannan fage da muka tsinci kawunan mu ni da ku anan ba zan iya kwatar ku daga azabar Allah ba wa ma bi kuma ba za ku iya kwata ta daga azabar Allah ba to sai ina kenan ai kowa san magunci ko to yan da da an mutu hukunci sun mutu kai kuwa da kake kuka baka sallah dole ka bi wancan mutum dole ka bi shedanin ta kun ga abubuwa za su yi muni shi sun jami yi kokari duk yadda aka ce kaza to mu kamanta gaskiyar koya take za mu ci nasara an yi zaɓe a wani gari can wajen aka tare ejen ɗin nan masu sa ido akan akwati masu hanawa a tsire da shi aka ce kowa in ya yarda ga dubu ɗari ɗari kowa ya ce to ka kuɗa ma wallahi na kwana biyu ba abin nan ba to mu dai mun yarda sai ɗaya daga cikin sai ce amma ana wallahi ba zan ɗauka ba don wallahi wannan in na ya gidan mu ubana zai kore ni ni ba zan amsa ba kuma wallahi sai na faɗa sakamakon shi ce kuma bari duk wani zaɓi a bai zaɓarsa saboda me zamu yi abin da ba shi kenan ba da haka zamu samu shugaba na kwarai ka san ka kadai idan Allah ya tsora tsoro a tsakanin makiya sai ka firgita mutane dama shi Abdullahi Bandu yace da tsoro ake firgita matsoraci shi kenan aka bari a hakan ake zaben kuma wanda Allah ya so ya cinye shi shi daga baki tambaye su kai kuwa wani irin imani ya zo maka haka yace kullun nan taho tsara akwatin nan sai ubana ya ce ka ji tsoron Allah kar ka yadda ka zalunci mutane duk abin da aka baka idan ka zo da shi na gidan wallahi ban yafe ba kuma ni da kai zan tsine maka albarka yace to lokacin da ke wannan maganar sai in ga babana ga tsaye duba ba ya bar mutar ba Allah gabaki daya ya dawo kasa-kasa kasa baban sai yake gani mai zaka ce da ubangijinka wanda yake la takfa anhu amana minhu alqafiya wanda babu wani abu da ke koyuwa a wurin wurinsa shi kaɗai haka yayi zai shi kuma ya ci nasarar to ashe kullum in za mu koya mai ƴaƴa gaskiya a gida kan su fahimci ƙarya daga wurin mu kada kuma su ji ta kuma kan su ganta kuma kan su yi da ita idan hakan zai samu to za mu iya samun cin nasara na irin wanda mai tsammani ba har yanzu ubangiji mu nema yake mu nemi gafarar da ya gafarta mana mu dawo kan turbar da ma'aiki ya bar mu za mu samu kaya kariya daga fitattunu da riko da sunna shi ke kare mutane daga afkawa cikin talalabiya shi ke ba da kariya daga fadawa cikin fitintunu kala kala duk wanda yake riko wani turban to shi da fitina sai da labari ana yi Salman Farisi ya yi tambaya dawo gida baban ya tambaye shi kuma ya gaya mai gaskiya ni ban je gona ba to ina ka na ga wasu mutane suna wata irin bauta sabanin irin wanda muke a nan garin sabanin irin wanda ake a nan garin suna bauta suna sallah sabanin irin wanda muke yi shi ne sha'awar wannan abin da suke yi sai ya burge sai gaban baban shi ya faɗi in ya tabbatar an jefa mai shakka cikin al'amuransa wata mata tana cewa ba ta sha'awar mijinta yana zuwa karatu na a katuru ta ga wani program da ne a so ɗaya a DITV Mahimmancin ƙarin aure a mahangar ubangiji ta ce wallahi fata su so in dai mutum zai zo shin yana ji sai na sirri ce mai kwanya sai ya ƙaro wani abu to ni ko ban sani wallahi ba ma san mutum ba amma dai Allah ya sa da ya ji mahimmancin ƙarin aure ya ƙara to ne ne ne ne yanzu wani ta kashe mijinta mai ta ribo da shi wace riba aka ta anan in ta kuma ki shi kadai ke so to yanzu an kashe shi sai kuma kin tafi gidan yari kuma a dokar musulunci ba ki da gado ko kuma ne wace ce muta abin da ba kike na ba auren kun ga alai zuciya ta take kaiwa haka sharri ne ba abin alkhairi bane yan uwa Allah ta'ala ya rufa mana alkhairi ba ke da Salmanu Farisi yanzu ya gane gaskiya wannan yasa dan kada ya rudu baban ya yace a ƙara daure shi sama da kullewar da aka yi bai da ولما أتيحت لي الفرصة بعثت إلى النصارى أقول لهم bayan na samu ta na samu dama sai na aika zuwa ga wannan kirisoci nake ce musu idza qadima alaykum rakabun iridu dhahaba ila albilad alsham fa'alimuni ina ce musu idan matafiya sun zo wurin za su wuce sham din nan inda tushen nasara yake to ku sanar ce ni me zai yi zai gudu ya bar gidan ya je ya nemo gaskiya muna ganewa zai bar gidan yanzu ya tafi ba bahasan al-haqi kun san sharafi ne ga dan adam a duniya a ce ya tafi wani gari neman karatun addinin da ake bauta mu Allah da shi zuwa wajen mutane sharafi ne ka bar garin ku ka je ka nemo karatu a wani gari ma'ana ka bar iyali ka bar yaya ka bar dangi ka tafi inda baka san kowa ba babu abin da ya kawo ka sai neman abin da ba a neman duniya da shi don man talaba hadisa lagar da duniya nukira bihi duk wanda ya nemi hadisin manzon Allah ya nemi ilimin alkur'ani da annabi ya kawo sallallahu alaihi wa sallama don kawai ya more ma duniya to bai samun duniya kuma sai ya kunyata wannan kayan bautar Allah ake idan kana bautar Allah sai duniya kuma ta biyo ka ta don Allah ka taimaka in bi ka da ita ka nema da wannan baka samun ta kuma huwa illa kalil hatta kadima alaihi rakabu muttajihun ila tam yan kwana kadan sai ga fataki sun sun zo wannan coci kuma za su wuce zuwa sham fa akhbaruni bihi salman farisi sai suka bar labari to jama'a fa sun zo za su wuce fa qlatu ala qaidi hatta halaltuhu na kunkunta wannan mari da aka daure da shi na kwance gabaki daya na warware jikina wa kharajtu ma'ahum mutakhaffiyan hatta balagna bilan sham na hutu a boye a sace a rankwafe da wa'innan mutane har muka iso birnin sham falamma nazarna fiha yayin da muka sauka a wannan birni kultu sai na ce man afdal rajulin min ahli hadha din da Allah kuma labari wane ne wanda fi kowa sani da takawa da tsoron Allah a wannan addinin haka aka koya mana ko tambaya zani a addinin da manzon Allah zuri sallallahu alaihi wasallam san ake fasalul ulama ku tambayi malamai masana sunna al'amiri na masu aiki ba malamin da ke karatu ba aiki ba kuma malamin da aka sauke ba bai sauka ba duk wannan ba sai ka nema ba ta ake idan ka je gari ka nemi ƙwararre masanin Allah mai takawa da wara dan to ka rike shi ya san Salman fara duk inda yaje tambaya yake ina wane yake ina ne mai takawa yake a cewa ne to sai ya liƙe mishi ya ta mai hidima yana ɗibar ilimin da Allah ya bashi haka ake yi don a ƙarshen zamani in ji manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna Allah la yaqbalu ilma min rijali intiza'an aw yantazi'uhu intiza'an ubangiji ba yana kwace ilimi daga wajen mazaje bane ta zare shi a cire ilimin zarewa walakin ya qabiduhu bi qabdil ulama manzo Allah ke cewa Allah ta'ala yana kwace ilimin sa ne ya tare a wurinsa ta hanyar kame malamai idan malami ya mutu sai a ta kokowa ba kuma iri shi a ta kokowa to ya ake idan ya mutu yanzu ittakada nasu ru'usan juhal a ruwaya ce ru'usan juhal da shadda sai mutane su ruki wa'insu shugabanni ko dai shugabanni a addini ko shugabanni a gari don na kira ce ru'usan juhal shugabanni amma jahilai fa'aftu sai su musu fatuwa dallu su tukun sun bace sun farko wa adallu kuma sun bada wani suka bi su shi sa idan ka zo gari yadda ka sake neman babban asibiti ƙwararren likita masanin aikinsa haka ake so ka nemi malami masanin addini ya rinka baka shawara ba tilas ba shi ba kawai yake da Allah malam ne matsayin addinin Allah akan kaza me ma hangar addini in na je maka na gama umara ko na zo jidda in sai kalmi in koma ka nemo wannan da Allah malam me hangar addini a matsayina in zan yi kaza in zan yi kaza karka ce a malamin ai ba dan boko bane ai shi alqur'ani salihul li kulli makanin wa zamanin idan kai mai tambaya akan wani abin da ba sa ba to sai yake ba na kwana biyu sai ya tambayo mai fitin idan ya gaya mai shi ya so kudin da zai dora sama jama'a ne suke tambayar imamu nawawi me ya hukuncin yawon bacci idan ya wuto ya zo nan ya bata kunnen mutum zai yi sallah ko ba zai yi sallah ba muna ganewa yawon bacci imamun nawawi bai san daga inda ke hutuwa ba daga baki ke hutuwa ko daga ciki idan miyau da ke matsalewa a baki shine idan kai bacci ke kwararowa nan saboda daɗi da kuma nauyin baccin ta gaba da zama ne kenan idan ko daga ciki ke hutuwa ka ga da zama ne kenan to amma imam nauyi da yake bai san daga inda yake ba sai ce dan zahir samun kwana biyu sai ta wajen likita tambaye shi yawon bacci daga ina yake fitowa da ya gaya mai sai ya ba wannan hukunci kan mahangar shari'a a wurin muna gane ba idan ka ce a'a na malumin ai san ma abin da yake tsaya al'amari ne na boko oho kai gano haka wataƙila ya san abin da baka sani ba a wannan gindin muna gane wannan to saboda haka abin salmanu faris yake so ya sani a nan shi ba to neman duniya bane ya to ne ya bauta ma Allah a gwada mishi wanda ya fi kowa kusancin zuwa ga Allah muna gane wannan qalu suka ce asqafu asqafu ra'i al faji'tuhu fa aka ba su labarin cewa wannan mutumi wanda ya fi kowa kusanci a nan wani fastowa ne ne mai coci a wuri kaza aka rako na zo wuri shi da zo ga abin da ce mishi in ne kadara giftu fi nasraniya wa abartu an an azzamak wa akhudhu minka wa ata'allama minka wa a'mal ma'aka wa usalli ma'aka ni na yi kwaɗayin kiristanci kuma na so ta ko na so shi matsayin addini shi ya sanya na so nan don in zauna kusa da kai ma'ana in makwadace ka don in ɗauki wani abu daga wurinka na ilimi in koyi ilimin kiristanci in rinka sallah a bayanka فقال ادخل كي شكو فدخلت عنده وجعلت أخدمه سينا دونا أولنسا إلي مي هدمة kada ka je gidan mutum da sunan ka karatu kuma gwada mai kai ogani sai ya ki koya makaratu ko ba za ka ci koya ba yanzu kai da ka zo neman ilimi kai za ka zan kofa da kanka baka san koya abdullahi dan abbas ai malami ne kuma sahabi ne kuma babansa ane kowa ne na mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi kare na cikin gida ne amma duk da haka idan zai je koyon karatu ko idan ya ga malamin sa mai koyi shi qur'ani zama yake ya sa mai gwiwa shine ubay bin kabil malamin alqur'ani ne sai ya sa mai gwiwarsa ya ce ka ka ka hau doke ka kama ce ka da mota ce baka iya hawa ta dora ka saboda haka idan ya zo kofar gidan zai karatu malam bai hoto ba sai ya kwanta a cikin diraya yana jiran sa har sai malam yayi wanka ya sa rawanin sa yayi komai da komai ya hoto sai ya ga wannan yaro bawan Allah a cikin kura sai sai ya bane ya ahla baiti rasulillah ya kai ma abocin gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam halla abakaitu fi manazilikum ai da kun zauna a gidanku sai mu zo mu koyar da ku sai sai la bi hadha umirna mu da wannan aka umarce mu zo gidanku mu diba ba ta ake mu tsaya gidanku zo ku same mu ba muna gane wannan ko to da shi ke mai hidima bako ne amma dan sarki mai kuɗi gashi ya dawo kuku a gidan wani saboda neman kwaɗayin abin da ubangiji ya saukar kuma malabin an arabtu an rajula rajul su'in ce ina nan wurin wannan mutumin ban ɗauki lokaci ba har na fahimci wannan mutumin mutumin banza ne ta san ba ka iya gane mutum don kuna sallah masallaci guda ba ka iya sani da za a tambaye ka da Allah wannan neman aure a da Allah ya yi kuna sallah ne a nan sai ta na san shi ai menene matakan da ake bi a san mutum matakin da ake bi a san mutum shine ku yi mu'amala kuɗi da shi to zai gwada maka can tagaryar yadda yake ku yi tafiya mai tsawo da shi idan ki tafiya mai tsawo to sai hakikanin ne ta fito fili idan aka yi haka za ka iya gane wannan ko ku zauna a gida ɗaya ko makwabtan juna duk inda aka yi wacce dan sai ɗabi'a ta bayyana ta gane yadda yake idan can mutane ma ke sayarwa wacce dan zai shigo cikin gida da asuba ya tsawa kana bacci a shekato kiyamun laili ko haɗu ya rungumo na mutane za ka iya gane komai amma dan ka mai sallah kawai a bayan liman ba ka iya gane muna ganewa zaman da ya a wurinsa ya zafi dan lokaci sai ya gane a shiri ce kawai a fili a ɓoye a ce mutumin banza ne muna gane wannan tun da ya gane haka shi ko zuwa ya bauta ma Allah sai ne mutum da kenan ko yawa faqad kana ya'muru atba'ahu bi sadaqa ويرغبهم بثوابها فإذا أعطوه منها شيئا ليمسكه في سبيل الله اكتسبه لنفسه ولم يؤت الفقراء والمساكين منه شيئا ya ake da gane mutumin banza ne abin da yake yi shi ne shi wannan fasto yakan ce ma jama'a ku sadaka ku ba don Allah talakawa ga sa mutu ku taimaka idan aka tara mai kudin nan aka tara kudi to sai ya wuri a wurin cutarsa ya gina ya bile na shi ne baya ba talaka ku sisi yace min wana adraktu annahu rajul su'in nan na gane a ce wannan mutumin mutumin banza ne saboda ne ya kulu na bi azratihim ma la yaf'alu suna faɗa da bakunansu abinda ba sa iya aikatawa hatta jama'a saba bin al har sai da ya tara ya tare ya tara jaka jaka guda bakwai ta zinari da kuɗin mutane ya ce ta abagatsu hudar bagafin shadida sai na kyamaci wannan mutumi na kuma jawo shi jin haushi mai tsanani lima ra'aituhu minhu saboda abin da na gani yana yi ثم an mata fashta ma'a النصارى في دفنه فقلت لهم bai ɗauki lokaci ba haka sai ya mutu sai kiristoci manya-manya suka taru domin binne wannan mutumin bayan sun taru ni ne mazaunin gidan ni nake mai hidima ni ya kamata in bada labari ya yake sai da ce musu ina sahibukum kana rajul su'in يأمركم بصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه بها اكتذها اكتذها لنفسه ولم يؤت المساكين منها شيئا قالوا من أين أردت هذا أو ذلك قلت أنا أدخلكم على كنز yace wannan mutumin naku mutumin banza ne babban liman ya mutu da ce mutum manza ya ce domin shi ke cewa ku sadaka idan kun tara da kuɗin to baya ba talaka wanda ya kamata a ba sai ya koye a rumbun duke shi yaya za ka iya gaya mana hakan mu tabbatar cewa abin da kake faɗi gaskiya ne muna ganewa ya za ka iya gaya mana haka mu tabbatar abin da ka faɗa gaskiya ne ya ce ku zo mu je in gwada muku rumbun dukiyarsa ya kuma ja su ƙwano na na alai nuna mana inda ake samun inda ake aje wannan fa domin mawdi'ahu fastakhraju minhu sab'a qilal na kai su na gwada musu inda yake a takaice da aka dinga zaro bofunan zinari sai da aka zaro bakwai mamlu'atan zahaban wa fidda cike if da gwalagwalai sai azurfa falamma ra'auha qalu da su ga wanda suka ce wallahi la ku tun da haka yake wallahi ba za mu binne shi ba ko bar shi anan aladu su cinye shi ثم تلبوه ورجموه بالهجارة suka ja shi suka tsire shi suka dinga jifa da duwar wasi har ya lallace a haka ثم انه لم يمضي غير قليل حتى نصبوا رجلا اخر makano. ba ɗauki lokaci mai tsawo ba har suka sanya wani maimakonsa a wannan wurin domin ya maye gurbinsa sakamakon haka ya zauna ya kama aiki ya zauna a matsayinsa ya ci gaba da aiki kamar yadda yake falazimtu shi ma sai na liƙe mishi fa ma ra'aytu rajulan azhad minhu fi duniya Salman fara ce wallahi ban taba ganin wani mutum a duniya ba mai tsananin kin duniya kamar wannan mutum ban taba ganin mutum ba wanda yake da kyamar duniya tana bin shi yana gudu kamar wannan bawan Allah wala argabu minhu wala argabu minhu fil akhirah ban taba ganin wani mutum ba da ke da kwaɗayin kiyama kamar wannan bawa ita lahira idan kana santa shirya mata ake yi to da me ake shirya mata da aikin kwarai lahira inda gaske ne santa muke yi to aiki muke mata amma ba za mu barta ba ba ma yin komai kai a zuciyarka babu tilawar alqur'ani ba kiyamul layli ba sadaka ba tunanin lahira ba ratsar gawa kai mata wanka ba jinsin makabarta baka san ma wani ba lafiya ba ya za a zuciya ka bata bushe ba dole ai take kace ka ji zaka sha'awar komai ta duniyar dole sai ne tsara mulka maka mai a ciki kafin ka saba sabulu ka wanke zuciyar da dawo tana hangen nesa ai an sha wuya wata kila kwana kare na gaya muku wata kara zuciya ba jiki ba ce rai daban gangar jiki daban gangan jikin nan da ƙasa aka yi ƙasar nan nan ne tsoro ke hutowa na ake samun doya da tumatir da shinkafa da alkama da asya da wake duk daga nan ƙasa suke fitowa a tsiba a gyadda a sarrafa ka ci domin jikin ya samu damar yin sallah domin jikin ya samu damar yin rukuni shi gorai bai da buƙatuwa zuwa ga dukkan abin na ambata ko ɗaya bayan daga sama yake abin da yake so abin da ke da alaƙa da sama shi ne mai alƙur'ani mai girma gaskiya guje maƙarya, tilawa tilawar ƙur'ani yin aiki da shi sanin ma'anarsa iya karanta shi kiran al'umma zuwa ga alƙur'ani Wai su ne haƙoƙi guda biyar na ƙur'ani da ke wuyan kowa a cikinmu iya tilawa alƙur'ani ko da kuɗanta zai koyar da kai babu laifi sanin ma'anarsa da imani da shi da kokarin yin aiki da wannan da kuma kiran mutane zuwa ga wannan alqur'ani ko da ba ta gaci wannan hakokin biyar babu ne ruwa a ciki kuma dole mu dai in dai muna so alaƙar mu da qur'ani ta miƙe sai mun cika biyar nan. nan yace wala wala adab minhu alal ibada lailan wa nahara ba taba ganin mutum ba mai yawan ibada dare ko rana kamar wannan mutumin dubu sufofi guda uku ya siffatar shi ba wani sun kare ba bai taɓa ganin mutum da ke guje ma duniya ba don duniya ba za wala ce ta iya kwalliya gina ka ɗauke ta za ka take zo maka in ka ɗauke ta matsayin bazawara ta iya rangwada da karya murya in ka ɗauke ta budurwa ta iya canje kitso da leshi in ka ɗauke ta sarki oho ta iya zuwa a wannan safar. duk da yadda ka ɗauke ta haka take zuwa maka amma kana more mata ne idan ka ce ba da ƙaunaki sai kuma ta komo tana kuka kukan soyayya zuwa gare ka to la ta akhudhu minha illa ma ka. kar ka dauka daga cikin sai abin da ya ishe ka ina maimaita muku ƴaƴa ana bar musu aikin kwarai ne aikin kwarai da imani da karatu idan ka bar mai ƴaƴa ilimi da karatu ka gama talauci da su idan ka bar musu imani da aikin kwarai sun samu kayan zaman duniya mutu karkari tausayin wai in ka mutu gaban su babu komai a'a tana wasiyar dan mas'ud da yake mutu wannan Affan me yake so a baka saboda ƴaƴanka mata idan baka nan ga inda kire da zaka ci abu ne muka ci a ina a ne ba ne ba dai an sai ita ba za ka ce a buɗe yi wani ne to da farin da koma ko kuwa island da kelebel kaga abin da ake bukata bar mu son Allah ko ita da su gaskiya da rikon ibada za a zama masu kuɗi a duniya dan masaudi ya ce ai ni ban tsoron talauci akan yace ya khalifa a takshan fakara ala abnat mana ala banati kana jin tsoron talauci ne akan ƴaƴana yace ba yace ni ban je mu tsoron talauci tunda na bar musu qur'anin da annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallama in dai za a karanta cikin dare Allah ta'ala ba zai bar talauci ya kama ka ba yace ban taba ganin mutum ba fa'arabtu hubban jamma sai da su wannan mutumin tsarin soyayya ashe sun gaskiya ne da yawan ibada da kyamar kayan barna ke hada zukatan mutanen kwarai me yasa ban ce kai ba kai in ya hadu fada ake jama'a ku hada kanku to fada da su amma ce ku hada zukatan ku don ku wa Allah aiki muna gane ku yawa ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa dhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum أعداء fa'alafa bayna bai ce kun ba sai ce bai na kun ko. ashe zukata in suka hadu sai ku aikin kwarai da kai da abokinka da kai da matarka da kai da 'ya'yanka da kai da jama'a gari amma idan kawuna kawai suka hadu a to ai shawara ake badawa idan zukata ba su hadu akan abin kirki ba bar na za'a yi malam faris ya ce na so mutumin nan tsirrin su wa kuntu zamanan na zauna a wani tsawon zamani falamma mahadar su qultu lahu sai ciwo ya kama shi shi ina sai shi shi kuma zai mutu oh ba a barin wannan wani kullu man alai hafan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram yanzu shi zai mutu mutuwa ta kama shi sai sai ma'ana fara ce sai na ce mishi ya fulani إلا من توصي بي وما من تنسهني أن أكون من بعدك يا كيواني da wa kake mun wasiya in tafi in rike shi da wa kake hada ne yanzu bayan kai baka nan in je wuri in zauna shi gaske kawai ke nema mutum irin ka wa za ka gaya mu kamar kai ne mutum ya zo gidanka ya sha'awar zama gidanka inda ya gidan iyalinka yanzu ga shi yana ganin kamar za ka mutu kuma in ka mutu za a yi rabon gado ɗaya ba su bar shi ba don Allah a garin nan da wa kake umarni na in in zauna ko kuma a'a ni ba ne a gari ina so in yi karatu sun sai imam bukari in zai shi makaranta abinda mahaifiyar take mishi sai ta bashi kuɗi idan ya je garin sai ya ba da kuɗin ga ɗan kasuwa ya rinka sana'a suna raba riba shi kuma dan ya samu dama ya ta karatu ba zuwa bara ya ka ba mata zai ce yaya an shiri ba ya an samu dubu arba'in to ba na ashirin ka rike ashirin sai ya dawo ya zaman shi a fada ya ta karatu ya rungumi hadisi ya ja alqur'ani ya ja aqida in ya ji yunwa ya shirya dubu ɗaya ya abin abinci ya dawo haka da haka da haka ake mana a yanzu ai ba wahala an gane ba sai kai bara ba to problem din mu shine rikicin mu dama ba mu ba ƴaƴan katanga ta alkur'ani ba ba mu ba su kariya ta akida ba sai sa idan ka tura yaro wani gari ka ba su kuɗi sai da wadan giya ko ba ya idan maka mashayi idan muka wani abu to shi dama bai komai a gidanka ba da asuba sai talawa jarida ko ba ga bane bai ga talawa qur'ani ba amma ya san dai a kowane ne karanci a yi sauka uku jaridu karanci a yi sauka uku new nigeria in karanta tuesday in karanta wicked coast in karanta jizar harar in karanta the sun in karanta ko sai wannan mai yake suna mai gana masu mai suna shi leadership ita ma in karanta muna ganewa ta dan uwa yaro ya miƙe ya ga tabi damun damun damun abubuwa a cikin gida wanda gida za a sai da su sun isa ɗan ƙaramin ƙauye su samu jari jaridun kan shekara bakwai suna iya ba ɗan karamin ɗan karamin gida jari ko wani yi ba to ya ke tsammani in ka tura yaro ta wani gari inda baka ba kurshi shi kai tsammanin istiqama aure shi ai illa man hafizahu Allah ta'ala sai wanda Allah kawai ya kare to yanzu ina so ka gaya mu wajen waza ne muna ga ko fa qala ay bunay saboda kusanci sai mai da shi dan yace ya ke dana la a'lamu ahadan ala ma kuntu alayhi illa rajulan bil mawtiri ko fulanun lam yuharraf wa lam yubaddal fal haqu bihi yace ya kai dan dana ban san wani tumbu guda ɗaya a bayan kasar nan wanda yake kan abin da ka sama a kai ina yi sai wani shi ku a can wani ƙauye a ce mishi ma'ana mautili wannan mutumin shi nake tsammani a duniya a yau nasarancin da ke wurinsa fa ba tanzajjen nasaranci ba ne ma'ana ba sabon addini ba mai rage ke yi har yanzu gaskiya tana wurin shi in na mutu ka liƙe mishi wannan ma mata sahib da rabbi lazi ma'ana watan almuwassili falamma kadimtu alaihi kasantu alaihi Kabari wa qultu lahu bayan wannan mutumi na wani rasuwa sai na kama hanya ban zabe ko ina ba sai wajen wannan mutumin da ya min wasaici in je shi ina zuwa wuri shi sai na ba shi labari duka tun daga farko har inda na kawo kaina nan na ce mishi inna fulan awsani inda mautihi an alhiqa bika wa akhbarani annaka mustamsikun bima kana alaihi min alhaq yace wani ne ya ban labari kafin ya mutu yayi min wasiyyaci cewa to wurinka bayan ya mutu yace min in rike ka domin har yanzu kana kan irin abin da yake kai shi na gaskiya fa qala akib indi wuri na fa aqamtu indahu fa wajadtuhu ala khairi hali sai na samai a yanayi mafi alkhairi kamar yadda aka yi a baya kuma innahu lam yalbis an mata bai dauki lokaci ba shi ma sai rasu subhanallah falamma tatu lufa qultu yayin da ciwon asiri ya zo mai ya kama hanyar rasuwa sai na ce mishi ya kula ja aka min amri llahi ya kai wani al'amarin Allah ya zai ke maka bisa abin da kake iya gani a yanzu ka san mutuwa in ta zo kai kana ganin abin da kake gani ka san mutuwa gaskiya ce duk duk nan mun yi tafaki ana mutuwa ko ba gaba? kuma mun yadda iyaye mu wasu ma da yawa dangogi mu da lahira amma ba mu san me mamaci yake ji ba idan adalinsa ya zo Ga su kwance amma in ba suna magana da mala'iku ba ma ji ba ma ji ga shi muna kwaɗe muna yi magana shi ma ko yana ji bai iya amsa mana abu da muke gaya mai duk da muke ji da mutum duk iri da muke son sa akwai ran da mai rabawa take raba mu shi mun yadda ko bai wala sai mu rabu daga cikin mahanga ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi yasa yake ce mana anan iksiru zikra hazibin lazati ku yawaita ambaton mutuwa don abin da ke yanke jin daɗi ana tsakiyar jin daɗi ana so sai a gani baka ko wani wa'azi da muka je da malam wani malami sai yake ban labari ya ce a garin su an ɗaura ma wani mutum saurayi aure an samu gidan an gyara an wanke Hai, duk inda ka leƙa shi ke walƙiya an gama komai an kawo kayan amarya an shirya an je biki an dawo a hanya suke hadari sai ya mutu duba an fa gama mata wanka ta sa lalle ta yi kunshi na kaiwa gaban sarki shi ma ya yi wanka ya goge faso ya gasa jiki an yi sabon jinki ga hula an karya Allah ya ce ayya ai lokaci yi ba ta gaba dole zai iya ce rala mai hakuri sai kwana biyu tukuna. idan mun je amerika mun yi mun yi honeymoon mun dawo la la sai in lokaci bai zo ba in lokaci bai zo ba shikenan amma wallahi in lokaci ya zo la ya yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun ba ai yi a rinka tunawa yace yaro babana ga yamin in ji inda zani ya ba shi labari inda za shi kuma ya toho ya samai a yanda ake yake tsammanin sa shi ma yana nan ciwon ajali ya kama shi wa anta ta'lamu min amri ma ta'lam wa ila man tusini bi ina za kuma ka tura da kai kuma wa man ta'amurni bil ma'ana bil ilhaqi bihi wajen wa za ka tura shi ma in je in liƙe mishi don ƙara ribatar in samu irin wannan aiki na gaskiya fa qala ay bunayya wallahi ma alamu an rajulan ala mithli ma kunna alaihi illa rajulan ko bi bi ne bi nafsi ko fulanun yace babu kowa sai wani a gari kaza inda iko ruga ka je ka isko shi yace falamma ghayiba ar-rajul lahaj yayin da wani daina ganinsa ya ɓace a ina a cikin kabarinsa shine lahadi kun san lahadi ko shine kabarin da ake gina mai zurfi sai kuma a yi ma kogo ta bangaren kibla kogo mai zurfi wanda aka tura ka ciki sai an ka cikin ƙasa sai kuma a tura ka cikin kogon sai a sanya hoge kare ka ko an leƙa cikin zamu ba a ganin ka sai a cike da ɗanya ko ba su daga baya Allah akbar sai daga nan ka san an gama amfani kuma sai da ka dawo kan wannan kasar wannan da kake takawa da sunan ka yawo an riga an gama har abadan abada don kasar da za a mana hisabi ba wannan mace dan qur'ani ya ce yawma tubadul ardu ghayra al-ardi was samawat wa baradu lillahi wahid al-qahar su ba wannan kasar bace ubangiji Allah ka kawo da kai da imani idan nan ne masoya suke kuka makiya suke dariyar da za su to bayan ka tafi duk da ke dariya ka mutu a mai shekara saba'in da bakwai a kan shekara tamanin daga zai ciwo ko ba zai ciwo ba muna gaya wa jama'a muna kuka a kan wurin da aka shama na jama'a muka ce dama wanda ya harba da ya haƙura za su fi kiyama tare ba sai ya harbe shi ba ga shi yanzu ka shi tashin hankali ka kashe shi kun bayan dama zai mutu ga shi ka kanka wahala da ɗaukar ran da bai kamata ka ɗauka ba kuma gobe kiyama ka shiga wahalar da baka tsammani ba don neman ɗan abin kashewa a duniya wanda ya saba kashe kuɗi miliyan ɗari ya ba ta mai komai da ya shiga ya wuce ya samu kwana goma sha hudu sai ka ce wallahi ban da kuɗi ko ba ce ba su nawa za a baka ka kashe wani nawa za a baka cimma burinka a kansa bayan ga abin da ma shi ki gaya maka akan kashe rai mumina baiwa Allah mai cewa la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ya kamo hanya ya taho wannan gari ana rufe shi ya ga ya bace baya nan shikenan sai da wannan garin da aka ban aka ga mu zo wa akhbartuhu khabari na ba shi labari na duka wa ma ko wa ma amarni bihi sahibi da abin da dan uwana ya ga ya umarce ni in zo wurin sa fa qala sai ya ce mu inda indana ka zo a aure babu komai fa aqamtu indahu fa wajadtuhu ala ma kana alayhi sahiba da iske shi kamar yadda sahiban na guda biyu da mai zuhurin nan da wanda ya hada shi bayan yaro bayan ciwon mutuwa zo shi haka na samu wannan ma kamar wa'ancan min khairi fa wallahi ma labitu an nazala bihi maut yace ban dade aure shi ba sai ga ciwon ajali ya kama shi fallama hadartu al wafatu qultu lahu yayin da ciwon mutuwa zo miki sai na ce miki. laqad arafta min amri ma arafta fa ila man tusibi kai dai ka san labari na gurgudan abin da ka sani zuwa wajen wa ka tura ni yanzu fa qala ay bunayya wallahi inni ma a'lamu ahadan baqiya ala amrina illa rajulan bi umuriyya wa huwa fulanan falhaqu bihi falhaqtu bihi wa akhbartuhu khabari fa qala yace ya kai dana ban san kowa a bayan ƙasa ba da ya rage akan abin da ka gan mu akan shi a yau sai wani mutum ɗaya yana san a garin aka ce mai amuriya inda hali ta ka same shi dai shi gaske yake ne bai zame ko ina ba sai wannan garin ya je ya same shi ya zama da shi ya rike shi kuma ya ba shi labarin abin da ya kawo shi garin fa qala yace ai bunayya sai ce mai wallahi inni bari da ya wani sosai ma sai ya mutu ko sai ki ce mata wani waka tura ne sai ya ce ya ke ɗan ɗana, ma a'lamu ahadan baqiya ala amrina illa rajulan bi umriya mun yi wannan Ya yace aqim na fa aqamtu inda rajulin kana ce rajulin kana wallahi ala hadin sahabi. na zauna a wajen wannan mutumi shi ma wallahi yana daidai a abin abinda abokanai suka ban labari wa ta istasabtu wa ana innahu bi mene bi qarati ko bi furati ragabatihi ko bi ko bakaratin wani kuma wa gunaima ne idan na biyu ne a a ya ce wallahi a taƙaice dai ina zaune a wajen wannan mutumi na amfana da basaratin misali dabbobi wa wani imatin da wata ganima ganima ba sai ta kaya ba mace in ta auri bawan Allah bayan ta auri wani ya ɗanɗana mata kuɗa ta ada to tana cewa wallahi nim na samu ganima shi namijin kwarai ganima ce ga mace ta kwarai matar kwarai kuma ni'ima ce wacce a duniya ba kamanta bayan la ilaha illallah muna ganewa to saboda haka ya samu wannan kuma malabiz malabistu an nazala bihi ma nazala bi ashabi min lahi ban dade a wurin sa ba abin da ya shafi abokanan shi ma ya shafe shi falamma zartuhu hadartu alwafat qultu lahu da yayin da ciwon ajali ya zo mishi sai na ce mishi to wajen wa zaka tura ni yanzu yace innaka ta'lamu min amri ma ta'lamu fa ila man tusibi yace malan kai dai ka san al'amari wargwadon abin da ka sani yanzu ga ciwon ajali ya kama ka wajen ma zaka tura ni wa ma ta'muruni an af'al kuma me kake umurina da in je yi fa qala ya bunayya wallahi ma a'lamu anna hunaka ahadan minan nas baqi ala zahar al-ardi mustamsikan bima kunna alayhi wai aiki ya kaji ya ya ɗana haga yau wallahi ban san wani mutum da ya ba a duniya da ya rage yake bauta ma Allah da gaskiya an tsara abin da aka ba annabi isa ban san shi ba ne duk mutu duk wanda ya gaishe akan kiristanci to rushashe ne shafaffe ne watsatse ne ya mutsatse ne wanda a gurbata ne yake yi walakin ولكنه قد أذل زمان يخرج فيه بأرض العرب نبي يبعث بدين إبراهيم ثم يهاجر من أرضه إلى أرض ذات نخل بني كو بني جرتين كو بين هرتين وله علامات لا تقطع فهو يأكل الهدية هو كما هدية ولا يأكل صدقة wa baina kafatayhi khataman nabuwa risata an tarhika bi tilka albilad faf'al yace mai ya kai dana babu wanda ya rage yau a duniya da yake bauta irin wanda muke yi amma lokaci yayi da wani annabi zai bayyana shine annabi karshen wannan zamani bi ma'ana gaskiya na wuri shi Allah zai turo shi a wani gari amma zai yi kaura ya bar garin zai zo wani gari mai dabino in kana iyawa ruga wannan garin ma'ana ya isko ka a garin bayan Allah mai neman gaskiya baya tsayawa mako na gaba za mu salman farisi ya ya zo madina kuma annabi baya nan kuma a ina ya sauka kuma yaya me ya ji kuma wai idan alamomi guda uku da aka gaya mai aka ce annabi ne zai zo amma ga alama uku rike na ɗaya yana cin kyauta amma baya ta zarka in ka bashi sannan kuma a tambarinsa nan katarinsa akwai tambarin annabta in dai za ka iya turuka bawan Allah mai neman gaskiya baya makara ko baya cewa ya yi a cikin shugabannin ƙasashen Najeriya akwai wanda sai da ya shugaban ƙasa da ya gudu waje ya je ya ƙara digiri ya zama lauya ko ba haka ba ashe ka zama shugaban ƙasa kuma ka tafi makaranta sai na zaka wannan ba duniya ma ke ne ke nema me za ka ce kai da yake neman lahira wallahi baka makara ba akwai tan duk wanda ya ce maka yana ce ƙarya yake liƙe ma ta sun zafi ka tana ƙur'ani kai da koyi da kai kuma a tabi bai ƙur'ani kuma ana aiki da shi ka liƙe ma domin tafi ka iya sunna ta koyi da kai ka samu aboki na ƙwarai mai san Allah mai san karatu mai san aiki da shi domin idan ka bi wanda baya so to la duka illa dalala bai kara ba komai sai bacewa kai ne wanda iya gaya ma gaskiya idan ka kuskure idan ka rike wanda ce maka yin sabar ne lafiya lafiya ko mai wallahi haka dai daidai kai to ko da zana kai da ka zai taimaka daidai subhanallah wannan kuma kuskure ne ina aka yaka Allah nake tsoko ya tsare mu ya yi aiki da mu wajen yatsa wannan addini a duniya ya dora mana kiyayyar barna kuma ya raba mu da ita a ko'ina Allah kuma ya sanya ƙarshen mu ya farkon mu kyau Allah ya sanya zuriyar mu tafi mu albarka Allah ya ba mu dacewa a bayan ƙasa ya dora mana tafarkin aiki da abin da ya dace